'Yan wasan Golden Eagles na Najeriya sun lallasa takwarorinsu na ƙasar Brazil waɗanda suka shiga filin wasa da kumburin cewar za su samu nasara suka sha kashi kenan kuma da ci uku da babu yayin da can gefe ɗaya ƙasar ta afirka da har yanzu take cikin wannan gasa ta cin kofin duniya wato mali ta ci gaba da nuna hazaƙar tsaron gida ta doke ƙasar croatia da ci ɗaya mai ban haushi Ƙasashen biyu na Afirka sun haye zuwa ga wasan kusa da ƙarshe na gasar cin kofin duniyar samari 'yan ƙasa da shekara sha bakwai da ake a ƙasar Chile. Ƙwallaye ukun da Najeriya ta zira a cikin minti biyar kacal ya kashe gwiwar 'yan wasan Brazil waɗanda suka fito da ƙarfi da nirar lallasa 'yan Afirkan. Victor Osimhen wanda ya jefa kwallonsa na takwas cikin wasanni biyar da Kingsley Michael da kuma Udochukwu Anumudu su ne suka jefa waɗannan kwallaya guda uku ɗaya bayan ɗaya a cikin mintoci biyar. Sauran wasa kuwa ba ni in baka kawai aka rika yi har aka tashi. A bayan waɗannan kwallaya guda uku da Najeriya ta jefa, kyamarar talabijin ta nuno kyaftin na 'yan Brazil Ronaldo a wurin zaman 'yan kallo kamar yana kuka. kyaftin ɗin bai samu buga wasan na jiya ba saboda an ba shi katin jan kunne a wasan da brazil ta yi da new zealand a zagaye na biyu masana ta maula suka ce wannan lamari ya yi kama sosai da abin da ya faru a lokacin gasar cin kofin duniya ta manya ta 2014 a da aka yi a ƙasar brazil inda aka nuno kyaftin na brazil thiago silva zaune yana hawaye lokacin da jamus ta lallasa brazil ba tare da kyaftin din nata ba da wannan nasara da najeriya ta yi a kan brazil din ta sake wani abin tarihin kuma a wannan gasa ta samari 'yan ƙasa da shekara goma sha bakwai inda a yanzu ta shige gaban brazil ta zamo ƙasa ɗaya tilo wadda sau takwas kenan tana kaiwa aƙalla zuwa ga wasan kusa da ƙarshe na lashe wannan kofin duniya na ƙwallon ƙafa na samari 'yan ƙasa da shekara goma sha bakwai.